Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya kori kwamishinoninsa daga kan mukamansu. Daga cikin kwamishinoni goma sha takwas dai guda uku ne kacal gwamnan ya bari, waɗanda dama su ma sabbi ne ba su wuci watanni biyu a kan mukamansu ba. Ko da yake dai a tsarin dokar ƙasa ta baiwa gwamna damar ɗaukar irin wannan mataki akan kwamishinoninsa kamar yadda masana harkokin kundin tsarin mulkin Najeriya suka tabbatar. To sai dai wasu na ganin matsin lambar 'yan siyasa ne ya sa gwamna Abubakar Sani Bello ya ɗauki irin wannan mataki na sallamar kwamishinonin nasa saboda nuna rashin gamsuwa da kamulu da yinsu ta fannin gudanar da ayyukan ci gaban al'umma. Alhaji Jibril Baba dace kakakin gwamnan jihar Niger ne ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa gwamna ya kori kwamishinonin nasa. Eto, eh, alhamdulillah ka san a matsayin shi na gwamna a kundin tsarin Najeriya a ba shi dama ɗauka wannan matakin. Akwai eh, bayanan da ke yawo cewa shi gwamna abubakar sani bello uh, yana shan matsin lamba daga 'yan siyasa akan ya kori wayannan kwamishinoni saboda ba su gamsu da rawar da suke takawa ba wajen ci gaban jihar Niger nan uh, ba ka ga maganganun na da alaka da gaskiya a wani maganan alaka da 'yan siyasa ai da kwamishinoni da shi gwamna abubakar sani bello da yan faci ai duka duka yan siyasa ne ai kowa kuma kan cin gaba jihar ne ake ji To sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta Abga a jihar Niger Alhaji Aliyu Musa Liman ya ce gwamnan ya makaro. Eh, wannan kwamishinoni da gwamna ya yi ba yanzu ba yanzu ya kamata ya kamata duk lokacin da ya ce bai da kowa ba duk kabinet shi ba wanda ma ya da shi to tun wannan lokacin ya kamata ya yi wannan da ba ta da ya bari an riga an gama bannan an lalata abubuwa ba gyaran da za a yi yanzu a ce an san nawa ya rage. wato ko a ganin wuya an makara. a an makara. Ƙoƙarin jin ta bakin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura, to amma na tuntuɓi ɗaya daga cikin kwamishinonin da aka sallamar, wato tsohon kwamishinan gona Alhaji Kabiru Abbas wanda ya ce aikomi yana da lokacinsa. Mulki da Allah ne akwai tsari da Allah ya yi ya ce daga rana kaza zuwa kaza za ka kaza za ka kaza. Akwai waɗanda ke cewa ah, gwamnan ya ɗauki matakin sauke ku ne saboda matsin lamba da yake samu daga 'yan siyasa saboda rashin gamsuwa da ayyukan ku. Me za ka ce game da wannan kalamai? A to kalamai ne in ma mutum na yi to ai shi mai gidan shi ya fi kowa sanin me gwamnati ai shi kana magana harka siyasa kowa da nashi tsari kuma abin da muka ɗauka lokaci ne ya yi Masu lura da harkokin mulki a jihar Niger dai na ganin ko baya ga sallamar kwamishinonin akwai buƙatar gwamna Abubakar Sani Bello ya ƙara yin tankaɗe da rairaya a cikin makarraban gwamnatinsa. Idan har ana buƙatar roman dimokuraɗiyya ya gangara zuwa ga talakawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.